ba ilimi kaɗai ba ba aiki aiki da ilimi duk abin da haka faɗa mutane su gane a ƙasa ba kawai kana faɗa ba ƙaunin bila amali kada ka zama cikin wannan malami ko malama ba a so su da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tazalu qadama abdi yawmal qiyamah dugan ba ba za su wuce ba na kiyama hatta yus'alu an ilmihi sai ai mai tambaya game da ilimi nai ma za a nuna me ya aikata da shi Allah ya baka ilimi me kai aikata da ilimin nan fal ilmu bila amal aiki ilimi babu aiki hujjatun ala sahibi zai zama hujja ɗaya ne ga mai shi kun fahimta jama'a zai zama hujja ga mai shi ranar kiyama an ka sai ka san da zaba dalila ba ya kuma kai eh shi kenan kana dalilin kana shiga wuta wuce zuwa wuta ya zama hujja ga shi yasa aka cewa wanda ya san ilimi kuma ya tsohon ilimi aljama wallahu yawmal qiyamati bil jami min nar ranar kiyama lizami za'imi na wuta yadda kisan doki na da lizami sai a da wannan lizami a kai shi wuta wa ya kai shi wuta shi ya kai kai to saboda haka daga cikin siffofin mata masu ilimi su ne waɗanda suke aiki da mi da ilimin na uku alhaya wal iffa daga cikin siffofin mace mai ilimi shine mai jin kunya kuma mai kamun kai ke zamana kina jin kunya sannan kina da kamun kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaya la ya'ti illa bi khair falmar'atul alima muhafazatun ala hijabiha mace masaniya malama kullun tana kulawa da hijabinta kullun duk inda ta shiga ba ta wasa da hijabi tana kulawa da hijabinta ba'idatu amwaqinul fitna tana nisanta wuraren fitina duk wasu wurare na fitina tana nisanta su na hudu da khulqi daga cikin sifofin malama shine mai kyakkyawar ɗabi'a eh tuna kalle ne tun an mawaɗin fitina fifatun fi kalamina yawwa na gode fifatun mai kamun kai fi kalamina a cikin magana duk daga magana ta kajiya ka zama su mai kamun kai eh sannan wato tu'amiluha sannan da mu'amalarta kai da ganin ta mu'amalarta ta kai da kai ka san sana da tsoron Allah kuma ka san malama ko ba a cewa malama ta shi yasa za ku shiga mota da wani sai ka ce da Allah malama taimaka muna yi muna kaza ya yi sama da masu kamun kanki da mu'amala cikin wurin amma ba da ƙabi da hijabi da safa ba komi in ƴan banza kike wallahi ke shiga mota na ana gane ƴan banza na hudu kusurul khulqi kyakkyawar ɗabi'a annabi ce inna min ahabbakum ilayya lalle yana da cikin mafi kaunatuwarku a na wa aqrabukum minni majalisan wanda yake ku kusantuwa ga mazauni gare ni ranar kiyama wa hafilukum akhlaqan wanda ada kyakkyawar ɗabi'a to da haka waɗanda abubuwa da kuma gani ababe ne da cewa malama ado da kwalliya kina ɗalibar ilimi da waɗannan abubuwa za su ƙara miki martaba kuma za su ƙara miki mutunci za su ƙara miki daraja fahiya la tughtab malama mace eh ba ba ta ba ta gulma ba ta sai namun wata kada a mai da makarantar wurin gulma da wata tato yau ko ban ga malama wancu ba mm-hmm. tana can wurin nan da wurin laba-labanta ya sa aika min to makarantar sai ta biye biyan ta na kunya ki ce ke da ce da Allah ka sake ne irin maganarka. na ga unguwa gura tare kuke da wannan tafiya kar ki sake ne haka ko ki ce ke dole ka karanta ki gaba ki tashi zuwa inda to amma malama da ita aka gulma makaranta ta mutu eh la tasubbu ba ta zagi to sun ila na tana kyautata alaka ta da mutane na biyar shine dalabul ilmi wa ta'alimi kullun tana tsayin daka wajen ƙara neman ilimi da kuma karantar da shi abin ga biyu su zan faɗi yake haɓaka kullum kina zuwa makaranta kuma kullum kina karantarwa ki karanto ki karantar ki karanto ki karantar to wannan da wannan za a gane malami amma a ce ke malama ce a unguwar kowa bai unwana da ke ba ki karantar da kowa to ina ki zama malama ba ki karantar da kowa kuma ba ki zuwa inda kowa kuna da ire-iren waɗannan mata kun san su kawai su suna ganin su sun kai mataki na ilimin sun wuce kowa ba za su samu shi nasara ba annabi ya ce ballighu anni wa aya wal mar'atu alima mace masaniya ta ta'allama bi istimrar tana neman ilimi ne ta hanyar dogewa kullum tana zuwa makaranta ta'alluma abna'aha tana koya ma ƴaƴanta karatu tansau gairiha bil hikima tana yi wa wata nasiha ta hikima duk abin da zaki faɗa mai wata ta hanyar hikima zaki amfani da shi na da dai ne wa da'atul zauji daga cikin siffar mace malama nagartacciya tana uwayenta biyayya sannan tana mijinta da'a Allah ya ce wajen wajil ne ihsan wai ya barratun zai ha? ita mai da'a ce ga uwayenta muti'atun li zawjiha me yi wa mijinta da'a ne fil ma'ruf cikin inda shari'a ta yi umarni da'imatun bi huquqi baitiha tana tsayuwa wajen kulawa da haƙoƙin gidanta na bakwai alhikimatu fid da'wa tana sa hikima wajen da'awa to na yin da'awa suna nan duk ƙungiyoyin da duk wace da'awa ta ko Eh? hajji orientation an menene eh? islamic da'awa women in da'awa eh, menene guda nisa'ul sunna mar'atul saliha duk da'awa wace da'awa ta kai to sun da da'awa ta kai karantarwa ta kai koyo cikin aiki ta to aka yi kamata ku zama masu sa hikima cikin da'awarku Allah ya ce udu ila sabila rabbika udu ila sabila rabbika bil hikma udu ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan Allah subhanahu wa ta'ala yace udu ila وأمامة عادي أرموا أمامة عادي عادي ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادل من أزائر مكو wadda dai ya ku ka sa kuma so daga shekara kusan talatin a hadin talatin talatin shekara kusan talatin idan ana magana dan auji lokar gama a lokacin da ba mutum guda wanda ka musabaka da alzamba kai shi kai na shekara kusan talatin kuma duk muna tare wata lokacin shekara talatin shi ka zuwa ya hau ƙur'ani babu mutum guda wanda ka hau ƙur'ani wannan lokacin kuma ana boko tun wannan lokacin ana nan ana boko kuma ana nan ana karatu addini Allah ya samu gadi Allah ya ce udu ila sabil rabbika kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikma da hikma da haka yan awa kun jiya ku dinga amfani da hikimomi da dabaru da dukkan hanyoyi masu kyau wayanda za su sa da'awa ku ta tafi mutane na son addini mutane yanzu sun gane rake shiririta gaskiya suka so to amma kuma suna buƙatar gaskiyar nan su jita ga mutum mai amana mai gaskiya mai ladabi amma ba ki da ladabi ba ki da tarbiyya ga ki nan ɗabi'un ki na banza ko mutum na son ta tsallaka da ke ta yi tunkawar ki a malamarta ba za ta yi tunkawo don kunya ma ta ji a ciki a malamarta Allah ya samu dace na takwas hibzul lisan kiyayewa harshe man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut tabta'idu a al-ghiba malama mace za ta lisanci giba za ta lisanci annamimanci saboda waɗanda duk ba ɗabi'un malama ba ne za ta lisanci mai alkazir ƙarya gwargwadon yadda ke malama kike nisanta waɗanda ababe gwargwadon yadda za ki ga ɗaliban ilimi na yiwa kusa da shi suna ƙara matsuwa da ke saboda mai kyawawan ɗabi'un abu na tara a sabar walihitata hankuri da kuma yin hankuri saboda Allah Allah ya ce wa bashir sabiri ka yi bishara ga masu hankuri eh tasbiru ala talabil ilm kina son ɗalibar ilimi ki yi hankuri wajen neman ilimi ba daɗi neman ilimi ba lokacin da za a sha ba a karatu kullum cikin neman ilimi ake to ki zama mai hankuri wajen neman ilimi eh mushaqul hayat ya hankuri da wahalhalun rayuwa wahalhalun rayuwa waɗanda kike kai cikin su ya hankuri da su daga nan tarbiyatul abana ya hankuri wajen tarbiyyar ƴaƴan domin tun da kake ke malama kike ko kai malami kake sai a jarace ka cikin gidanka a ce so dandana dandana ka jiya ga hannun cikin gidanka na ɗanɗana ka siya ba da awa haka ba to ɗanɗana in mace ta sai a da ana mata taƙi ana ƴan malin taƙi halin malin hmm. ita ko saboda hauka tana rawa in namiji na ana mai taƙi ɗan malin taƙi halin malin inna lillahi wa inna kai akwai wasu yara sun ba da sauki ga babansu malami na sun biyo shi ta hanyar magana da komai amma babu ilimi shi an rama ya sani akwai ɗaya daga cikin ɗiyan wani babban malamin wallahi in ya zo ya maka sallama ka ce malam ne ya farfado daga kabari yake sallama in yana magana da kai da irin salon magana da malam kai wallahi kana cewa malam amma inda matsala take babu ilimi babu ilimi yasa an gana so kai kawo da dan malami kace eh, karatu shi ɗaya za ka kawace magana ta kai in ba kai karatu ba abin kunya na ma ka ce ka ce wa kiɗin malam wani ana dare kuma dangantar kira ɗayan malam suna tsara da ba Allah ya kai jiki azaba na goma an ta kuna ƙudwatun hasar ana son malama ta zama abin koyi kyakkyawa falmar atul alima ƙudwa mace malama abin koyi ce fi ta a cikin gidanta fi mustabiha a cikin societies su fi akhlaqiha a cikin dabi'unta da shige da hikanta namadajun min as-sahabiyat al ga misali nan na sahabbai mata da suke malamai daga cikin su akwai wato ummuna Aisha binta abubakar radiyallahu anha min a'lamin nisa'il umma tana daga cikin mahi ilimin matan al'umma rawat ulufun ahadis ko alafu ko rawat alafu ahadis an ce ta rawaito dubban hadisai an ce ta rawaito hadisi kusan 200 da wani abu hadisi 2000 ta rawaito wasu ba sun su sai haka babban malama ta umar na aisha daga cikinsu akwai wa eh an ce kanan muraja'atul fil fil wal in mace ce mai yawan nati da bincike game da ilimin fiqh da ilimin sauran ilmomi akwai Fatima bintu Muhammad radiyallahu anha ita ma misalun ce abin buga misali ce fi taqwa wa sabri wajen taqwa wajen tsoron Allah da hankali eh an ce jama'at bainal ilmi wal'amari amali waz ta hada abu uku ga ilimi ga aiki ga gudun duniya sannan akwai asma binti abubakar asma binti abubakar radiyallahu anha ita ma uribat bil quwwa an santa da ƙarfin hali da ƙarfi cikin addini da hankuri in ma ba jiya da baya an gane ko an ce wato hudimatul islam tawa musulunci hidima bi nafsi hawa maliha da kanta da dukiyarta ta ɗibi dukiyar tawa addini aiki akwai ummu salma radiyallahu anha min aqalin nisa ita ce mafi hankali cikin mata wa aka kama hinna mai hikimar cikin su kanan nabi sallallahu alaihi wasallama ya shiruha annabi na neman shawarar. ƙarshe ya amasullahi ya ce buyar Allah ku ni min ahalin ilmin amilina ta zama cikin ma'abuta ilimi masu aiki fa innal ilma biduna amalin la yanfa domin ilimi ba tare da aiki ba zai amfani wala amalu biduna ilmin la yuqbal aiki babu ilimi ba a karba ni alima yi kokari ki zama malama kuni alimatun amilatu ki zama amila mai aiki da ilimi kuni maslaha eh ki zama wato wato mai neman maslaha ko mai kokarin gyara addu'a Allahumma alliman nisa'ul muslimina ma yanfa'u Allah ka sanar da matan musulmi duk abin da zai amfane su wanfa'ahunna bima allamtumuhunna ka amfane su da abin da ka sanar da su Waje waj'alhunna hadiyatun mudiyatin ka sanya su zama shiryayyu masu shiryarwa ghayra dallatin wala mudillat ba tuma su ƙarin batar da wani ba Allahumma asli bihinna buyuta Allah ka gyara gidajen su sanadiyar su wal mustami'at Allah ka gyara society na al'umma ba shi daya wannan a takaicen takaitawa shine san abin da addarasin mu na yau wanda muka tattauna mai taken ya mace eh? ya mace gwarce ta ma wuce zinari eh, ya mace mai ilimi gwarce yanzu kun ji wannan kuma ku jiya ba Allah ke azurta mu da aiki kuma lokaci ya yi halarsa nan za mu tsaya abinda ma karanta yi Allah shi ba mu ladarsa ban sani ba kana makallahu yan ɗan kalmomi da za ka ɗan haɗa muna na lurarwa kamar da gaya muku mai jiran shek to na ga malama na daga haka kina ɗan sun ciwo na malama ku a yi bisimila ina yi shi ne ɗan ɗan juya ke eh, ɗan juya ke ba ina yi juya da sassa na ɗaya

zo mu fara godiya da mazajen mu da kuma za mu Saboda haka na so da ɗan wani wasu sun da kwamitiya kusan shekara a kan Allah. عبادا فالانتهام don ba mu da aiki in ba ne kuma ba mu da hanya in ba ta tana addini ba haka shi ne fatar duk ‘ya'yan malam nasu ne da shi an manufan mu kuma wannan Allah akbar sannan kuma na so in yi wata ta ilimi shi ne da rajamar shi ne asalin da kuma shi ka hana ta ta ka Hmm. ba daura a kan farfora ba ba ta ji kawa da su ba eh. ba zinari da kulawo ba ba alfahari ne ba faharin hmm. matukan farfiyarsa da kula da kiyaye mutuncinsa da biyar dokar addininsa haka ma kyawun da ɗabi'ar ta ta farai ba kyawun Allah ya alheri ka ba mu hannun a kira mana abdul a saurara wannan ɗaya ke daga cikin dattijan wannan makaranta kuma malama wata da Allah ya ma wata bai wata ita dai kai ne ga sanan dai ni ban san abin da zan ce malama Hawwa ita dai ga sanan da Allah ya ajiye eh in ka ganta cikin ruwan sanyi cikin ruwan sanyi sai ga duk abin da ka ba ta lura amma kuma tana nan ubangiji Allah ya yawaita mana irin Allah shi azurta mu da irin waɗannan boye Allah malama Hawwa Hamza tana daga cikin waɗanda muke alfahari da su a wannan makaranta duk wata ɗaliban ilimi wanda ganin ta kai ɗaliban ilimi to irin waɗannan ɗalibai in ka ce muna kaskus ce maka kas muna addu'a Allah ya ƙara musu albarka wannan shi ne ya kawo mu ƙarshen wannan lakka tamu muna roƙon Allah su ba mu lada abin da muka faɗa inda muka yi kurakurai Allah ya yare muna da gaskiya mun so a cikin shakku zai na bakar gare ya iso domin ya ɗaya muna ta'adiki amma na san uzurra don da baka kira shi ba mu same shi ba mun tura da sex message amma bai samu kilan ya ga wannan sex message ba kuma uzurra sun jiro masa saboda haka muna roƙon Allah ki datar da mu da daidai Allah ki amintar da mu ga abin da muke jin ban sani ba ko akwai wasu sanarori da kuke so ku gabatar na to zuru da ba muna iya ba da program eh abu bari malam kamin malama zainab ta gabatar da tata kakai rako da shi ke da. a saurara gabanin malama zai ta gabatar da tata sanarwa na farko dai muna addu'a ga ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta malama umaima wadda Allah ya jarabce ta da rashin lafiya yanzu haka halin da take ciki ko da an ce ba ta da jini amma in an haƙara jinin kuma su jinin bai shiga jikinta da haka tana buƙatar mu mata addu'a Allah ya ba malaman umaima lahiya Allah ya ba ta lahiya Allah ya ba ta lahiya sanarwa ta biyu a saurara sanarwa ta biyu a saurara a saurara sanarwa ta biyu shine ƙungiyar hajji orientation and islamic da'awa ko haka wannan ƙungiya wadda take kulawa da abin da ya shahara ka karantar da aikin hajji da da'awa da karantar da al'umma ta ce a sanar da dukkan uwaye mata amma zalla mata za ta fara gabatar da darussa akan aikin hajji kuma za a yi waɗannan darussa a nan cikin wannan makaranta akwai aji da za mu ba su kutum wanda za su su yi karatu lokacin fara karatun nan ƙarfe goma da rabi na tsari daidai lokacin da muke shigowa daga cikin dalilan da ya sa muka sa ƙarfe goma nan da rabi saboda hadda mu muna cikin wanda za su yi lakca to ya an ce sai mun tashi mu koma dawa zai ba mu wahala saboda haka wannan karatun kuma ba sai wanda za na aikin hajji ba ko wadda ba ta zuwa aikin hajji in tana shawa ta zo ta shigo aji ta saurari darussan da aka yi don ta amfana Oha guda ta ce ranar asabar yan Allah ya gwada mana ƙarfe goma da rabi za mu ba su ajin da za su fara gabatar da karatu idan ma gana ya rike mana ita su koma masallaci inda ada isasshen wuri su fara don haka duk wata wadda ta san tana da ƴan uwa ko kanwa koya da Allah mun sanar da su cewa an wara to amma ba san me tsare-tsaren da suka tsara ba kilan akwai kudin registration ko babu kudin registration menene da Allah dan ƙarin bayani akwai ko a babu kai shi waɗanda babu babu jama'a kun jiya babu wasu kuɗi da ake biya na registration abinda ɗaya ake so duk wanda an mace mai shawar wanda ta za ta yi aikin hajji da ma wanda ta yi ba tana da niyyar zuwa to ta zo ɗaya kawai a rubuta sunanta an yi mata rajista kenan babu wasu kuɗi da za a biya kuma an yi ma abin tsari malamai mata za su yi mu ma za mu ina ciwon da za su gabatar da lakta dr suleiman bawa na ciwon da za su gabatar da lakta shek hussein na cikin za su gabatar da lakta duk za mu gabatar da lakcoci arihe goma da rabi za a ba su ajin da za su fara karatu sha biyu daidai sanda makaranta ka tashi sannan za su tashi an gane kuma ba wanda zai ce in za ki zo program na aikin hajji sai ke hijabin makaranta a'a kawai ke ke zo darasi ke zo ɗauka darasin aikin hajji da haka ba a cewa sai ke hijabi na 'yan makaranta duka-duka ba zai wuce sati uku ba alhazai za su wara tashi saboda haka dana sun yi wuce sati uku lokutan karatu ƙarfe goma da rabi na ranakun karatu asabar lahadi atanin da talata ban da darba darba ita da nan eh ban ji ba ban da darba saboda ita mana wa azillar ba kun gane ku ranaku hudu haka ne malama ka isa ne ku hudu asabar lahadi a cikin talata larbara na wa'azi ta yan sun shigo su shigo turare wa'azi saboda ƙarfe goma sha ɗaya daidai wannan lokacin kowa na na ana karatu tare da shi yawwa rana asabar lahadi a talata ƙarfe goma da rabi da sahi duk wata ɗaliba wanda ke shawa da wanda ke son zuwa aiki haji abin da ɗaya ka so kawai mijin ke kawo ki su ɗauki sunanki shi ne registration din babu kuɗi da za a bai ɗan uwa mata ku yi alƙawari za ku yaya ta wannan bayani da yanzu inda sheri na za a kai a ku haɗa ma sauran mata ko su su ji ba a bukata na ban ji ba eh ko ba kira miji suna ce mata da yan uwanku e ba ta ko wani bai kawo ta ba ta to mata na ka jagoranci abin inda na ne sai a ce gudun wani abu ko mu iyakanmu in sun gayyace mu su ba mu tafi su ce suna son makarantar da ku kaza in mun shigo aji su za su control da aji ku saurara ku saurara mu iya sun gayyato mu sun ba mu tafi inda su san mu yi magana minti talatin minti arba'in su ce mu yi aji su adda haƙƙin su control ɗan aji mu iya kan mu karatu mu sayar ana na har zuwa shaji in shaji sai da muka tashi nan su masu tashi Allah ya sa mu dace kuma Allah ya ba mu nasara malama Zainab Sangoji wa alaikum ana fara addu'a ga wata da an ka kashe an ka kashe aka kai addu'a eh a mun waye gari yau cikin alhini na rashin wata boyar Allah wanda wannan yarinya yarinya ce ta cikin yaranmu ne na karkara irin na Allah masu zuwa sana'a ya aka yi wallahi ba musali ba misalin karhe tara da wani abu ɗaya daga cikin yan sanda ya kire ne ya ce mini malam akwai wani abu da ya faru unguwa kaza kaji kaji ga abin da aka ciki wata yarinya ce ba mu da aka yi ba kawai an riga cikin wata kwarkwada an sa duci an kashe ta kuma an sa duci an dahi kajinta ko akwai bukatar ka zo ka ganin mai idanunka na ciki wallahi ayyuka a gare ba zan samu damar zuwa ba amma dai insha Allah za mu sa cikin addu'a wannan boyar Allah Allah ya yi maka mutanen gana an ce ta kai shekara sha hudu zuwa sha biyar budurwa ce amma an sa an gano ta kenan ko yadda da nufar zuwa to kun ji ma a shi a cikin gari ta ya ƙoci ce to Allah ya gafarta masa wayanda suka yi masa wannan kisan gilla Allah ya tona asiri kuma a su ya tona insha Allah insha Allah insha Allah za a gano Allah ya yi masa Allah ya gafarta masa abdul abdul abdul haɗa kayan don Allah yana tunatar da talibai game da abin da ya shafi kudin makaranta. Kada a tarihi kayan magana a ba da kuɗi januwari fewari saboda a ji sauri in an dawo ba za a sami kuɗi da yawa wasu sun ba ni wasu wasu ba ni ba yanzu ko kama ya kare